Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 28 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To muryar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancinsa yana mai nuni da kasar Rasha. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace akan iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga akalla guda takwas da masu zaman makoki a ranar laraba da jiya alhamis akalla a larjuna guda hudu kanin ruwan sama kamar da bakin kwarya da guguwar da ta tunkaro sun haifar da ambaliya da zaftarewar kasa a kudancin kasar philippines To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Amurka da Japan sun sanar da kulla haɗin gwiwa domin taimakawa ƙasar Ghana wajen inganta wata sabuwar fasahar makamashin nukiliya da ake kira Small Modular Reactor ko SMR a takaice. wannan small modular reactors da ake kira smr hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya ba su da hatsari na fidda iska mai guba wanda ake kira carbon ah, dioxide a duniya Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero kenan za ku ji ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bayyana goyon bayanta akan matakin babban bankin Najeriya na shirin canza fasalin kuɗin naira. Bayan haka za ku ji cewa maniyyatan da ba su samu sukunan zuwa aikin hajjin bana ba daga jihar Kano sun fara karɓar su daga hannun hukumar kula da ayyukan hajji ta jihar. idan alhaji ne ya biya kuɗin paket ko ya biya wani deposit yanzu kuma bai je aikin haji ba za mu basa kuɗin sa 100% amma ga waɗanda suka je aikin haji suna da refund na kusan dubu hamsin da dan wani abu a zuwa yanzu a hannunmu akwai gibi na kusan kwana hudu da basu ba a ƙasa mai tsarki sakataren zartarwar hukumar alhazan jihar kano kenan kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a yau ma muna nan tafa da shirin duniyar amurka wanda muhammad lalo ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancinsa yana mai nuni da ƙasar Rasha. An sake kai mana hari daga sama da jirage marasa matuƙa. sama da jirage marasa matuka talatin ne suka kai hare-hare a cikin kwanaki biyu in ji shugaban masu kare sararin samaniyar mu sun hana jiragen makiyan kutsawa a cikin ainihin yankin kasar mu kana suka kakkabo jirage marasa matuka kiran iran guda 23 bugu da ƙari sun kuma dakile harin makamai mai linzami kira kh-59 da jirage masu saukan ungulu kira ka-52 guda biyu da wani jirgi mai saukan ungulu su-25 duk an yi kace-kace da su amma da su karafin banza Zelensky ya ce a cikin wannan lokacin Rasha ta kai hare-hare makamai masu linzami 4,500 da kuma kai samame sama da 8,000. Ya ce amma muna fada kuma za mu ƙara kakkaɓo wasu jiragen sai dai nan da nan ba iya ganewa ba ko an samu asarar rayuka kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta amnesty international ta kira ga majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace a kan iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga akalla guda takwas da masu zaman makoki a ranar laraba da jiya alhamis a kalla a larduna hudu an fara zanga-zangar na bayan nan a irani ne bayan mutuwar masi amini wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lullubi a cikin wata sanarwa da ta fitar heba murayaf daraktan amnesty international a gabas ta tsakiya da arewacin afirka ta ce yin rigingimu da amfani da makamai da hukumomin iran suka yi akan masu zanga-zanga game da harsashi mai rai ya sake bayyana tsananin munin shiru da kasashen duniya ke yi ta ce dole ne kasashe mambobin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya su ɗauki ƙwararren matakai a yanzu sannan su yi wani zama na musamman akan iran don hana ci gaba da asarar rayuka amnesty ta ce ranakun laraba da alhamis jami'an tsaron iran sun ƙara ƙaimi wurin amfani da ƙarfin tuwo da suke yi ba bisa ƙa'ida ba da ya hada da harbin bandigogi da harsashi mai rai da harsashi na karfe da kuma barkonun tsohuwa akan masu zanga-zangan da suka taru a lardunan kajistan da azerbaijan ta yamma da kemansha da kuma loristan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren mu. Gwamnatin Amurka da Japan sun sanar da kulla haɗin gwiwa domin taimakawa ƙasar Ghana wajen inganta fasahar makamashin nukiliyar da ake kira Small Modular Reactor da Turanci. Abinda masana suka ce fasahar za ta taimakawa ƙasar ta fannoni da dama, ciki har da magance matsalar ƙarancin wutar lantarki da samar da kuɗaɗen shiga. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Kumasi. Kasashe bin sun bayyana hakan ne yayin wani taron makamashin nukiliya tsakanin ministocin ƙasa da ƙasa a birnin Washington DC na ƙasar Amurka. Taron da mataimakin ministan makamashin a Ghana, Honorable William Ure edu ya halarta. Ministan harkar tattalin arziki da kasuwanci tare da masana'antu na ƙasar Japan, Ota Fusai, da ya fitar da sanarwar ya jaddada cewa a shirye suke su samar da wannan fasahar ta nukiliya a Ghana sabida ci gaban da ƙasar ke samu wajen inganta shirye-shiryenta na fasahar nukiliya. To koshin meye fasahar nukiliya lafiya ta smr a takaice na tuntubi farfesa adamu idrisu tanko masani kuma malami ne a jami'ar bayero da ke kanun tarayyar najeriya ga dai karin bayani da ya mini wannan small modular reactors da ake kira smr hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya fasaha ya fito da sabon fahimta na cewa za a iya samar da makamashi ta wannan hanya turan kai dade ko shin wannan sabuwar fasaha ta sm smr din eh, tana da irin nata hatsari kamar yadda masana ke nuna hatsuran da ke tattare da makamashin nukiliya ba su da ah, hatsari na fidda iska mai guba wanda ake kira carbon ah, da oxide a duniya kuma duk yayin ah, ake buƙatar a sanyaya su ba wai ana buƙatar wani wata harka ta fasaha ta daban bane ya sanya su ana ganin cewa yadda iska take jujjuya kamar da muka sani a duniya haka zai iya sanyaya waɗannan wannan shine abin da ake ganin cewa nan gaba fasahar ta karbu a duniya ana ganin zai kawo ci gaba babba sashen duniya gaba ɗaya za su raja a kai to suna da daɗin al'amura musamman a masana'antu ne wanda za a iya kera su a wani guri kuma a tafiye da su zuwa wani gurin shi kuwa mai sharhi bisa harkar makamashi a Ghana Kana babban lecturer a jami'an Kwamin Kurma da ke birnin Kumasi Farfesa Abdulrahman Muhammad ya ce wayar da kan waɗanda za su ya su manage shi wannan reactor su ma su gane yadda ake amfani da irin wannan reactor don shi mun samu in wannan training ya je daidai mutane sun samu hikima sun samu wayewa wurin amfani da shi reactant sannan muka samu aka yi mana shi irin wannan reactor inda kamar zai kawo ci gaba wurin dawwaman wutan lantarki eh, a Ghana yana bukatan kuma a wayar da kawunan eh, eh, yan kasa a koshin wani tasiri samar da wannan makamashi zai matattalin arzikin kasar Ghana a yanzu gwamnati na kallo ko yana yana hangin iya da wutan lantarki zuwa ga kasashen da suke kusa da Ghana ko suke suka kewaye da Ghana kamar su Burkina Faso da Togo dama ana yin haka har muka zo muka yi rashin samun wanda ya ishe mu aka bari yin haka to in an samu irin shi eh, small reactor ga ya fara kara irin capacity namu na wutan lantarki za ya eh, a sayar da kasashen da suke kewaye a gana. wannan kuma zai sake gyara economy mu da ke struggle eh, a wannan lokaci to koya al'umman kasan Ghana suka je da wannan labarin ni ne naku Muhammad Muftawo muna ganin dai taimaka ma kasa amma kulan da ya kamata yi ne wurin tsaron ya kamata train mutane da da su iya su taimaka ma wurin tsaron abin kiyayewan da da iyayi gwamnati ya kamata ya duba waɗannan mutane don mu yan kasa dai muna maraba da zuwan shi muna kaman dai kawo ci gaba da kasan hamza adam muryar amurka kuma si ghana Madalla a gaida Hamza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu a yau Juma'a in ji rundunar sojin Koriya ta Kudu. Matakin na baya-bayan nan na Pyongyang ya kara rincaɓe takun tsaka tsakaninta da Amurka da kuma ƙawayen Amurka. Arewan ta harba makamai masu linzami masu cin gajeren zango ne a tekun gabashinta yau da rana. a cewar sanarwar faɗakarwa na haɗin kan manyan hafsoshin sojin koriya ta kudu sanarwar ta ce an harba makaman ne daga lardin gwangwan ta arewa mai makwabtaka da koriya ta kudu sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan harba makaman a wata sanarwa rundunar amurka na yankin indo-pacific ta ce harba makaman ba shi da wata barazana ga sojojin amurka ko yankinta ko kuma ma ƙawayenta amma ta jaddada yadda shirin makaman koriya ta arewa ke haddasa rudani koriya ta arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango 46 a cikin shekarar 2022 gwajin makamin ya saba da kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda suka haramta duk wani aikin makami mai linzami na koriya ta arewa ana sa ran pinyon ɗin za ta sake yin wani gwajin makamin nukuliya nan ba daɗewa ba wanda shine na farko tun shekarar 2017 a ƙarshe sojojin isra'ila sun kashe wasu 'yan ta'addan falastinu guda biyu a yau juma'a kamar yadda majiyoyin falastinawan suka ce a wani mataki da sojojin isra'ila suka ɗauka na mayar da martani ne akan harbin da aka kai akan sojoji a yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta sun harbe wasu motoci guda biyu da ake tuhuma bayan wata mota da ke wucewa ta yi harbi a kan wani wuri da suke aiki a kusa da birnin nablus wanda ke zama babban dalilin tashin hankali a yammacin gabar kogin jordan a cikin 'yan watannin nan babu wani soja da ya samu rauni kuma an gano maharan in ji sanarwar sojin isra'ila ta kara da cewa sojojin sun kaddamar da bincike don neman ƙarin waɗanda ake zargin Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ce tana goyon bayan matakin babban bankin Najeriya na CBN 100% a kan shirin sabanta takardar wasu kudaden ƙasar da za a fara amfani da su zuwa ƙarshen wannan shekarar. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa shi ne ya bayyana hakan a wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja. wato wani abubuwa ana yin su ne don a san da cewa shin ina kudade na kwarai ina kudade wa'anda ba na kwarai ba yana da mahimmanci kwarai to yanzu mun zo kamu kasa najeriya wa'anda kudaden da bankin kolidin ta ce tana da su ke zagayawa a nahiyar najeriya kashi tamanin da biyar yana hannun mutane kashi goma sha biyar ne ke bankunan najeriya to ta wannan hali kaka za a yi su taho su kawo policy wanda ake kira monetary policy na ishu na da su dubu sha'ani na kudade ya zama to da cewa zai tasiri abu zai tasiri ba to kaga dole ne ya kamata a ce central bank ta ɗauko wani mataki wanda za ta fara from ground zero don ta dinga monitoring na wayannan abubuwa din kamar yadda ka sani an sha kawo policies da dokoki na cewa ana son ma ishu na cinikayya da biyan kudade ya zama to ya cashless haka duniya take cikin yanzu so wannan abin mun yi na'am da shi zai taimaka mana na wajen ayyukan mu zai taimaka mana na abubuwa da yawa nasarar ba wai na sirri a ganta ba yanzu amma in Allah ya so nan gaba kaɗan za a same ta. amma akwai wasu masu ganin cewa kamar fargar jaji ce aka yi a yanzu tun da dama masu irin ajiyoyin nan kuɗaɗe kuɗaɗen ƙasar waje suke saya suna hidimomin su na yau da kullum ya za a yi ku tinkari wannan bangaren shi ma ku karya lagon masu tattara irin wannan kuɗaɗen ƙasar waje wanda aka yi amfani da kuɗin haram aka tanade su. Eh, Kayan fara yi in kana tunawa najeriya tana da tsari wanda kowane sati takan ɗauki kuɗaɗe da ba nbdc wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa za ka gane cewa akwai waɗannan kuɗaɗen da ke ta zagayawa a nan najeriya yanzu an daina wannan an yi wata da cewa an daina wannan kuɗaɗen ma da central bank ke basuwa na bta da bta shi ma muna nan muna basu shawari na cewa su dinga samun mutane waɗannan kuɗaɗe hannun da military account nasu da katutukansu don dai a rage waɗannan abubuwa na kuɗaɗen na dala amurka da ke zagayawa a nan sannan kuma ka sani din ko da an ba mutum ai yana son ya canza naira ɗin mutane kuma suna zuwa suna ta ne a kashi to a hankali a hankali da yan Allah ya so za a zo a samu matsaya da maslaha wayannan kuɗaɗe ana yi amfani da su sayan gidaje da sauransu kana tsammanin akwai wani aiki da za ku yi da za ku kamo kuɗaɗen naira da aka ɓoɓɓoye a waɗansu gurare ko a waɗansu gidaje ko ofisoshi ko wurin ɓoye kuɗaɗe a to Haji Umar Faruk ai shi daga cikin dokokin da gwamnati ta kawo mai amfani shine wannan na whistleblower muna so 'yan najeriya su taimaka mana da wannan labaran tunda kamar yadda ka sani ba mu ba bokaye ba ne mu ba aljannu ba ne ba mu san da wa'annan abubuwan ba amma 'yan najeriya su gaya mana cewa ga wuri kaza an kai kaza tunda ai masu kudaden nan ba su ke ɗaukar su buhu buhu su je su aje ba suna unhwani ne da waɗansu kuma in Najeriya muna kira gare su su gaya mu na wannan labarin mu je mu gani in ma ka je ka ba labarin ta gani kai da kanka ma za ka samu wani abu da gwamnati ta ce za ta ba da kashi biyar ga wanda ya ba da labarin da ya sa aka je aka samu nasara aka zo aka kwaso wayannan kudaden. Madalla a gaida Umar Faruk Musa Maniyyatan da basu su samu sukunan zuwa aikin hajjin bana ba daga jihar Kano sun fara karɓar kuɗaɗensu daga hannun hukumar kula da ayyukan hajji ta jihar. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ke cewa za ta haɗa hannu da sauran masu ruwa da tsaki a ɓangaren kula da ayyukan hajji a Najeriya domin ɗaukar matakan magance matsalolin da aka fuskanta a bana. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. kimanin makonni biyu kenan hukumar alzai ta jihar kano ta yi helar cewa dukkanin manyata da ba su sami sukunin sauke faradi a bana ba bayan biyan kujerun aikin hajji su garzaya shalkwatar hukumar domin dawo musu da kudaden su. idan alhaji ne ya biya kuɗin paket ko ya biya wani deposit yanzu kuma bai je aikin hajji ba za mu basa kuɗin su 100% amma ga waɗanda suka je aikin hajji suna da refund na kusan dubu hamsin da dan wani abu a zuwa yanzu a hannunmu wannan daga cikin kuɗi na gundarin aikin hajji ne akwai gibi na kusan kwana hudu hudu da ba ba a ƙasa mai tsarki akwai magana ta reform ko kuma biyan kuɗaɗe na abincinsu da muke magana da ita hukumar alzai ta ƙasa wanda za ta dawo mana da su. Alhaji Muhammad Abba ɗan batta kenan sakataren zartarwa na hukumar alhazai ta jihar Kano. sunana umar ibrahim daga karamar hukumar kunci na biya naira miliyan biyu da dubu ɗari biya. kuma na zo na buƙaci kuɗin nan sun damun da kuɗi na an bani cek na kai banki a yanzu magana da nake gaya ma haka sun saka min kuɗi na yanzu kuɗi na naira miliyan biyu da rabi da na bayar haka suka dawo min da kuɗi na daidai wa daidai yadda na biya haka aka damun da kuɗi na kuma cikin kankanin lokaci suna na ishaq aminu tijjani na biya naira miliyan biyu da ɗari biyar na matar abokina ma dan gashi yanzu gashi na karɓi rufon zan musu tandarin checkbook da aka bani zan je in kai banki na kai banki kuma za su sa a account in insha allahu rabi muna sa rai in an ce a dawo a sake biya za mu dawo mu kuma biya da yadda allah wasu daga cikin maniyata kenan da hukumar alazai ta jihar kano ke maidowa kudaden kujerunsu saboda rashin samun sukunin sauke faradi a bana kimanin maniyata dubu ne daga jihar ta kano ba su samu zuwa aikin hajjin ba saboda tangarɗa da aka fuskanta daga kamfanin jiragen sama na azaman wadda shine hukumar alazai ta najeriya ta baiwa kwangilar jigilar alazan na jihar kano duk da cewa an shiga mako na biyu da helar dawo da kudaden ga maniyata amma a iya cewa ya zuwa yanzu kalila ne daga cikin su suka nuna sha'awa akan haka. mun biya sama da mutum ɗari uku kuma har yanzu yana helanta ga duk wanda ya biya kuɗi wannan hukuma yake da bukatar ya sa kuɗinsa kofa abu ta take ya kawo kuma Allah da cikin kasa da awa ashirin da hudu zai ga kuɗinsa a cikin asusunsa ko da yawa waɗanda suka zo muka ba su muka cike suka ce a riƙe su har zuwa wannan shekara mai kama idan Allah ya amince mutum ɗari bakwai su ne waɗanda suka samu biza ba su samu tafiya ba muna da kusan mutum dari takwas kuma a masa waɗanda suka ba da deposit na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a matsayin mataki kuɗi na ajiya a cikin waɗannan waɗanda suka kusan mutum ɗari takwas ina da tan har a zuwa yanzu ba su wuce mutum sittin da biyu ko da uku waɗanda suka buƙaci a ba su su ba. dai sakataren hukumar alazan ta jihar kano ya ce sun koyi darussa daga kalubalen da suka fuskanta a bana. kamar yadda ka sani kowace shekara da irin ƙalubale take zuwa ka kuma dukkan abin da ka sani a rayuwa kusan ya zama darasi da mu da kuma ita hukumar kula da aikin hajji da umara ta tarayyar najeriya kuma insha allahu karim da mu da su Allah ya da za mu yi kaucewa dukkan irin ƙalubale da aka fuskanta insha Allah karim kaɗan daga cikin kalubalen tursasawa da zaɓen mana jirgin da mu ba shine tsarin mu ba kuma bai dace ba kuma alhazai ta ce dukkan visa za ta zama under control nata kuma dole sai an je can kuma su za ta bada password wanda aka shaƙe mu zai zama to mu samu visa ba sai da ƙarshe Alhaji Muhammad Abba batta kenan sakataren zartarwa na hukumar alhazai ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka. da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a mafi akasarin lokutan da suka tsunduma cikin harkar siyasar ƙasar ta amurka sunana mahmud lalo Sunana Karina Lipsman, ina takarar Majalisar Dokokin Amurka ne a mazaɓar gunduma ta takwas. Na cimma burina na samun farin ciki da walwala a Amurka. To kalaman Karina Lipsman kenan yayin da take kaddamar da yakin neman zaben takarar kujerar Majalisar Dokokin Amurka. Kusan za a iya cewa takarar Lipsman ba ta tattare da wata matsala, illa kawai asalinta ba kwaci. Came to the US when was eight from Odessa, Ukraine. Na zo Amurka ne a lokacin ina 'yar shekara takwas daga birnin Odessa na ƙasar Ukraine. Mun kuma shigo Amurka ne da bizar baƙin haure tare da mahaifiyata da kakanninta, in ji Karina. A dai shekarar tara da da casa'in uku suka shigo Amurka. Karina ta fara makaranta yayin da mahaifiyarta kuma take sana'ar ɗinki don tallafawa iyalinta. duk da irin kalubalen da suke fuskanta karina ta jinjina mafiyarta wacce ta yi ta faɗi tafin ganin ta inganta musu rayuwa ta ce a lokacin da na cika shekara sha takwas sai na cika takarduna na neman zama 'yan ƙasar amurka wannan wani abu ne da nan kewa kaina shawara da kaina saboda ina so nima a dama da ni a al'amuran amurka uh, because I wanted to be part of America. To a dai mazaɓar gunduma ta takwas wato kwatankwacin mazaɓu da ake da su a Najeriya. Karina take so ta yi takara a jihar ta Virginia. A tarihin mazaɓar babu wani ɗan Republican da ya lashe zaɓe a wannan mazaɓa da ke wajen birnin Washington DC cikin shekaru talatin da suka gabata. Amma Karina da manajan yakin neman ta Brian Johnson sun ce suna da wata dabara da za su yi amfani da ita a wannan mazaɓa wacce kusan rabin al'ummar ta baƙi ne. I think a lot of people in this area and involved in politics in general come from families of wealth. Uh, Manajan yakin neman zaben Karina Brian kenan yake cewa duba da cewa Karina ta yi fafutuka wajen kaiwa matsayin da ta kai a yanzu inda ta yi gugayya da maza fararen fata har ta kai wannan babban matsayi. Hakan ya ba ta damar samun nasarar zama 'yar takarar majalisar dokoki. Saboda haka mafi akasarin mutane da ke zaune a nan sun taɓa fuskantar irin wannan fafutuka da karina ta fuskanta yayin ƙaddamar da yakin neman zaben nata karina ba ta yi wata-wata ba wajen caccakar shugaba biden yayin da ake ci gaba da ganin hauhawar farashin kayayyaki kamar na farashin man fetur da kuma karuwar miyagun ayyuka baya ga haka tana ganin gwamnatinsa ba ta taɓuka komai ba wajen ganin an kauce wa yakin da ƙasar ta ta ukraine ta fada hasashen da aka yi na nuni da cewa akwai yiwuwar karina ta samu nasara a wannan zaɓe da za a yi a watan nuwamba bayan da ta samu tikitin takarar jam'iyyarta ta ta republican a zaben fidda kuni. i received 61.5% of the vote on the first ballot karina ta ce kashi 61.5 na samu na ƙuri'un da aka haɗa wani abu da ba taɓa gani ba babban abokin hamayya ta kashi sha tara kawai ya samu na gabatar da jawabi wanda ya ta'allaka kan yadda bakuwa daga ukraine ta zama 'yar takara a zaben majalisar dokokin amurka da kuma yadda lamarin ya zama tamkar almara to sai dai duk da wannan nasara da karina ta samu akwai zazzafan yaƙin neman zaɓe a gabanta hakan sa ta dukufa wajen neman tallafin kudaden kamfen inda ta ƙudiri aniyar tara dala dubu ɗari biyar cikin kwanaki talatin masu zuwa wato kwatankwacin naira miliyan ɗari uku to kafin mu karkare shirin ga wannan sako duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon gana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Yanzu kan a madadin Yuri Mamun da ta hada asalin rahoton sai kuma Julie Latest Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. a gaida mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne sani muhammad tindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya kace salam sashen hausa don allah ku bani dama in tunatar da gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad kauran bauchi kan alkawalin biyan tsofaffin ma'aikata kudin garatutin su da ya dauka a lokacin neman zaɓe wanda har kawo yanzu ba a cika wannan alkawali ba ya kamata ya cika wannan alkawali kafin wa'adin mulkin sa ya kare domin masu iya magana suka ce alkawali kaya ne sai ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa wani abin takaici dai sai a najeriya a ce wai ana batun karawa 'yan siyasa da manyan mahukuntan kasar tamu albashi a yayin da talakawan kasar ke fama da talauci gaskiya da sakel ba mu yarda da hakan ba domin hakan tamkar kara mai karfi karfi ne ra'ayi na gaba ra'ayinka ne kawo mai ruwa bajoga kace hauhawa kayan abinci a kakar abinci da al'umma manoma suka noma a halin yanzu abin ad'a ne ganin ba a je ko ina ba daga ƙarshe muna addu'a allah ya kawo mana sauƙi amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne yakubu mai aski badaraka da magaram kai ko cewa kake ƙwararru akan kiwon lafiya da gwamnatin ƙasar niger da suka yi nazari domin duba matakan inganta kiwon lafiya a cikin ƙasa ko babu shakka wannan abu mai kyau ne allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin to ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To murya a takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancinsa yana mai nuni da kasar Rasha. An sake kai mana hari daga sama da jirage marasa matuƙa. Sama da jirage marasa matuƙa talatin ne suka kai hare-hare a cikin kwanaki biyu, in ji shugaban. masu kare sararin samaniyar mu sun hana jiragen makiyan kutsawa a cikin ainihin yankin kasar mu kana suka kakkaɓo jirage marasa matuka kiran iran guda 23 Kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace a kan Iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga akalla guda takwas da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis akalla a larduna hudu. an fara zanga-zangar na bayan nan a irani ne bayan mutuwar masi amini wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lullubi a ƙarshe ruwan sama kamar da bakin kwarya da guguwar da ta tunkaro sun haifar da ambaliya da zabtarewar ƙasa a kudancin ƙasar philippines lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 31 kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ya bayyana a yau juma'a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane da suka bata. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma mu Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.